اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا مسلمين سؤال البركه ina mai roƙon Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai mai iko da ƙudura da irada wanda ya so kasancewanmu a wannan waje ta hanyar tsawaita rayuwanmu da kuma ba mu lafiya da iko na halartar wannan muhabara wanda aka saba yin ta shekara biyu kenan da ‘yan kai a ƙarshen kowane wata na hijiriya asabar na ƙarshen kowane wata na hijiriya ake haɗuwa a nan a gabatar da muhazara domin tunatar da juna da kuma gayyatan malamanmu na nesa da kuma na cikin gida domin mu zo mu haɗu mu ji kalman Allah subhanahu wata'ala mu ji abin da zai inganta rayuwarmu a faɗa mana abin da ke hatsari da tarnaki a gare mu da wanda zai shiga tsakaninmu da mahalicinmu ya hana mu shiga rahamarsa mu kiyaye da zai ƙarfafe mu ya kai mu ga cimma gaci na shiga rahamar Allah to sai mu miƙe mu aikata shi Allah ya ƙaddari haɗuwanmu a wannan asabar ta ƙarshen watan Muharram muna ashirin da takwas ga shi watan na wannan shekara ta hijiriya 1441 wanda ya yi daidai da ashirin da 28 ga watan tara na shekarar miladiya 2019 alhamdulillahi kamar yadda aka yi ta ganin sanarwa za a haɗu a tattauna a yi bayanin waɗansu ƙofofi da shaidan yake shigowa mutane ta su ya kai shi ga halaka ƙofofin suna da yawa ba ƙofa ɗaya ba ce ba ƙofa biyu ba ce ba ƙofofi uku ba ne ƙofofin suna da yawa idan mutum ya san su da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ta duk inda shaiɗan ya bullo ta wannan ƙofan ba zai samu daman shigarta har ya maka illa ba domin al'insanu shi ɗan adam idan ya jahilci abu to akan cutar da shi ta wannan hanya muna roƙon Allah Ubangiji ya yi ma wannan haɗuwar tamu albarka Allah Ubangiji ya nuna mana ƙarshen haɗuwan kamar yadda nuna mana farkonsa shi dai shaiɗan zan taɓo asalinsa mu san asalin shi shaiɗan ɗin kafin mu zo mu yi bayanin waɗannan ƙofofin da farko shi shaiɗan wato asalin shi ya fito daga aljanu ne aljin aljanu sunan shaiɗan da aka laƙaba masa wani suna ne na lakabi amma asalinsa kana min aljinni ne shi shaidan aljani ne su kuma aljanu suna da duniyarsu daban yadda mutane suke da duniyarsu daban mala'iku ma suke da duniyarsu daban yanda halittar mala'iku daban an halicce su da haske su kuma aljanu da shaidanu an halice su da wuta mu kuma asalin halittanmu an halicce mu da ƙasa su shaidanu su aljanu akwai ta inda suka haɗu da ‘yan adam ta ɓangaren cewa suna da hankali suna fahimta suna gani suna ji kamar yadda ɗan adam yake da hankali yake fahimta yake gani yake ji aljanu sun yi tarayya da ɗan adam a wannan ɓangaren sai dai sun bambanta ta asalin halitta su an halicce su da wuta ne yan adam kuma asalin halittansu da ƙasa ce aka halice su turɓaya aljanu su ma Allah ya ba su ikon zaɓi za su iya zaɓen makansu tafarkin alkhairi ko tafarkin sharri kamar yadda ɗan adam ma Allah ya ba shi wannan mutum yakan zaɓen makansa rayuwa akan sharri ko rayuwa akan alkhairi duk da cewa Allah ya hana a yi wannan rayuwa ta sharri shi yasa ya turo annabawa ya turo manzanni ya saukar da littattafai ya halicci wuta ya halicci aljanna ya halicci siraɗi ya halicci mizani ya halicci mutuwa duk dai saboda Allah maɗaukakin sarki ya tsoratar da mutum ya hana shi aikata sharri amma ɗan adam shi ke zaɓen makansa za ka ga mai aikata sharri har fitowa yake su yi group za su zo su yaƙi masu hana sharri yan ta'adda za su yi group yan fashi za su yi group yan garkuwa da mutane su ma za su haɗu su ɗau makamai su ce za su tasamma masu hana su aikata wannan sharri yan daba za su yi group su ce za su farwa masu hana su dabanci kaga ƙarfi da yaji ɗan adam shi ke zaɓen makansa irin tafarkin rayuwar da yake so duk da cewa ka karanta masa aya ka ce masa annabi ka ce Allah ka ja hadisi duk da haka dai shi rayuwar da yake so yake so yayi to shaidanu suna da aljanu suna da wannan suma wannan inda suka haɗu da ‘yan adam inda suka bambanta wajen asalin halittansu aljanu ne sa aka kira su aljinnu kalman aljin bi ma'ana al'ijtinan wato ɓuya an kira su aljanu ne saboda suna ɓuya daga idon 'yan adam adam ba sa iya ganin su ɗan adam bai iya ganin aljani shine daga al'istitaru anil uyun ɓuya daga ido yanda ido bai ganin su ibnu aqil a cikin littafin shi akamul murjan fi ahkamil jinni shafi na bakwai yace innama summiyal jinnu an kira aljanu aljanu ne da kalmar larabci li ijtinanihim wastirarihim anil uyun saboda ɓuyan ma idon ɗan adam da suke idon ɗan adam bai ganin su wa minhu summiyal janinu janina shi yasa aka sama jariri da yake cikin mahaifiyarsa tun kafin a haife shi sai aka kira shi aljanin saboda a lokacin a koyi yake ba a ganin shi a ciki wa summiyal mijannu aka sanya wa garkuwa wato wani irin riga na silte da ake sawa a yaki da hula saboda yana suturta jikin mutum ya hana makami kibiya ko mashi ko takwabi menene saran jikin mutum jiki yana can ciki shi kuma yana kare shi Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da haka ya ce ya bani adama kad zanna alaikum libasan yuwari sau'atikum wa risha wa libasu taqwa zalika khair sai Allah maɗaukakin sarki ya sake kiran ya da ya ce ya bani adama لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا, الشيا... إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يتي ياكو ين أدم إن الله سبحانه وتعالى كدكو يدشي أن يفتنيكو كدكو يدشي أن يداميكو kada ku yadda shaidan ya ɓadda ku ya halakar da ku kamar yadda ya fitini wato iyayenku a aljanna ya fidda su daga aljanna shi wannan halitta innahu ad-damir wannan damir pronoun din nan yana komawa ga shaidan ne innahu rakum shi shaidan yana ganin ku fa huwa wa qabiluhu shi da jama'arsa shi da rundunarsa min haiku la tarawnahum ta inda ku ba kwa ganin su kaga kai fada da abin da baka gani baka san ta ina yake ba ta baya ne ko ta gaba ko ta dama ko ta hagu ko ta sama ko ta ƙasa abu ne mai wahala ka ce za ka ɗaura ɗamaran yaƙi da shi kuma an ce yi yaƙi da shi an ce yi faɗa da shi an ce kada ka yarda da shi kuma ba gani shi Allah ya ce yana ganin ku ta inda ba kwa ganin su mun sanya shaidanu su zamanto masoya majibintan waɗanda ba sa imani da Allah subhanahu wata'ala nan an tabbatar mana kenan shi yasa aka sanya ma aljanu da shaidani asalin aljani ne aka sanya masa sunan aljanin saboda ƙwayan ɗan adam baya ganin sa wanda kuma baka ganin shi gaskiya zai iya cutar da kai a kowane lokaci sai dai taimakon Allah da kuma ɗaukan matakan tsaro da kariya wanda shari'a ta zo mana da su wanda in kana yin su za ka samu garkuwa daga wannan muguwar halitta ɗin asalin halittansu Allah dai ya bayyana mana ya ce lalle aljanu an halicce su da wuta ne waljanna khalaƙahu min kablu min nari samum kaga aljani Allah ya halice shi min qablu tun kafin halittan ɗan adam qablu ɗin nan tun kafin halittan ɗan adam an riga halittan shaiɗanu da aljanu kafin a halicci ɗan adam domin ai a idon shaiɗan ɗin ne aka halicci annabi adam ko da yana ƙasa dunkulalliya suna ganinta ba su san me ba shekaru masu ɗimbin yawa sai Allah ya zo ya hura ma wannan ƙasan turɓayan lakan da aka mulmula ya hura mata rai kaga shaidan duk yana gani yana tare da mala'iku suna rayuwa a sama aljanna nan ne da Allah ya ce ya yi ma annabi Adam sujada ya ce yaushe aka yi shi da ni zan zo in runtsina masa in sunkuya masa yaushe aka yi shi kaga shaidan ya riga halittan annabi Adam sama da shekaru aru-aru. Waɗansu malamai suna cewa sama da shekara dubu biyu, amma malamai suka ce babu nassi a kai, da zai ƙayyade cewa shekara dubu biyu ne tazaran halittan wato shi shekan da annabi Adam. Amma dai, dukkanmu mun ittifaƙi mun yadda shekan ya riga annabi Adam, alaihi salam. an halicce shi da wuta ne ibnu abbas da ikrima da mujahid da alhassan wa ghairuhum suka ce min marijin minnar marijin minnar waɗansu malaman tafsir suka ce harcen wuta ɗin nan mai cin balbal da shi aka halci abu na a shi shaidan aljani amma a waɗansu malamai kaman imamun nawawi a ibnu abbas da imamun nawawi suka ce waɗansu malamai suka ce tsaban wannan wuta mai ci wanda ba ta da hayaƙi da ita aka halicci shi shaidan ko kuma aljani waɗansu kuma suka ce harkin wutan ne amma a haɗe da baƙi-baƙin wutan aka halicce shi a takaicen takaicewa dai an halicci aljanu da shaidanu da wuta ne da wuta aka halicce su ka san kuma duk inda wuta ta shiga to sai a hankali da ƙyarka ga wani abu ya rayu a wajen hadisi ya tabbatar na na aisha Allah ubangi yadda da ita ta ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khuliqatil mala'ikatu min nurin an halicci mala'iku da haske ne sai ya ce wa kulikar jannu min marijin min nar an halicci aljani da daga wato harkin wuta mai tsanani wa kulika adama mimma wusifa lakum aka halicci annabi adam daga abin da aka bayyana muku shine kasa. wannan imamu muslim ya ruwaito shi a mujalladi na hudu hadisi na dubu biyu da dari biyu da casa'in da hudu yaushe ne aka fara halittarsu Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana a cikin alkur'ani babu shakka halittan aljani da shaiɗani ya rigayi halittan ɗan adam domin Allah ce walakar khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun mun halicci ɗan adam daga wani irin turɓaya wato ƙasa taɓo mai ɗan wari haka sannan kuma da ya bushe ya zamanto mai ƙarfi da shi aka halicci ɗan adam da mutum zai ɗauki misali tukunya asalin ta taɓo ne lokacin da aka kwaɓa ta za a yi tukunyan za ka samu ƙasar tana da laushi kuma irin ƙasar fadama ɗin nan ne <coughs> ƙasar fadama tana da wani ɗan wari-wari irin na fadama masu yin aikin lambu sun sani amma lokacin da ta bushe in ka ɗauki <coughs> Ah, ah, a tukunya ka buga ta haka in ta bushe za ka ji har wani ƙara take eko to da irin wannan aka halici <coughs> ɗan annabi adam asalinsa <coughs> kuma ƙasar an ɗebo farar ƙasa aka ɗebo jar ƙasa aka ɗebo baƙar ƙasa da ita aka mulmula haka aka halicci annabi adam da ita kowane ɓangare na ƙasa an ɗebo shi yasa da ‘ya'yansa suka fito waɗansu suka ɗauki farar ƙasar suka fito farare waɗansu suka ɗauki jar ƙasar suka fito jajaye waɗansu suka ɗauki baƙar ƙasar sai suka fito baƙaƙe ina fata an gane ko kun san suwaye kenan muna alhamdulillah muna cikin waɗannan ina fata an gane ko duk da yake a cikin mu a ce wane fari ne wane abu nan amma duk in ka hada bakake ne kawai wani har ya fito ba jan ba ba bakin ba ba abin nan ba ana ce mai wankan tarwada to shi yasa aka fito a haka din bisa ikon Allah subhanahu ta'ala da kudura Allah shi yasa kamar yadda aka muka election da ta wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ce la fadala li arabiyyin ala ajamiyyin wala aswada ala abyada wala abyada ala ahmar illa bi taqwallah babu wani fifiko tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba ko kuma tsakanin fari da ja ko baki babu wanda ya fi wani kawai kullukum min adam wa adam min turab dukkanku kun fito ne daga tsatson annabi adam shi kuma adam asalin shi daga ƙasa ne to Allah ya faɗa mana da halicci ɗan adam sai ya ce Allah maɗaukacin sarki ya ce waljanna shi kuma aljani nahu min qablu ai qabla khalqil insan kafin a halicci ɗan adam min nari samu ku je suratul hijir za ku gani aya ta shida zuwa aya ta bakwai. <clears throat> ko da yake waɗansu suna har sun kintata waɗansu malamai kamar yadda na faɗa ɗazu suka ce tazaran halittar ɗan adam da aljanu ɗin shekara dubu biyu ne amma babu wani nassi gaskiya akan wannan za ku haɗu da shi a littattafai amma babu nassi da ya tabbatar da haka babu hadisi da ya tabbatar Allah yake wa khalaqal janna min qablu kawai kafin halittar ɗan adam ya sifofin aljanu suke gaskiya mu ba mu san sifofinsu ba sai abinda ƙur'ani ya sifanta mana Abin da Qur'ani ya sifanta mana domin abu ne wanda ba a gani shi da ido sai ya za a kace ga yanda yake dole sai mahalicin su ne abinda ya faɗa mana da shi za mu yi aiki saboda haka ba mu taɓa ganin suransu ba asali amma mun san waɗansu abubuwa daga ɓangaren halittansu mun san suna da zukata ƙur'ani ya bayyana mana suna da ido ƙur'ani ya bayyana mana suna da kunnuwa ƙur'ani ya bayyana mana shaidan yana da murya ƙur'ani ya bayyana mana a inda Allah ya ce walaqad zara'ana li jahannama kasiran min al jinn wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun Allah ce na tana da wutan jahannama ga mafiya yawa daga cikin mutane da aljanu mutane da aljanun nan da na tana dama wutan nan ta jahannama suna da zukata amma ba sa tunani da su kaga shaɗan aljanu da shaɗan suna da zukata kenan sannan suna da ido amma ba na ganin gaskiya ba Allah ya tabbatar mana suna da ido suna da kunne amma ba na jin gaskiya da wa'azi ba Allah ya tabbatar mana suna da kunne sannan a wani a wata aya Allah ce wa shaitan lokacin da yace sai ya adda mutane ya halakar da su gaba ɗaya sai yan kaɗan kawai sai Allah ya ce to je ka wastafzis man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika wa sharikum fil amwali wa idhum wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura je ka shaitan tunda kace zaka fadda su je ka ka jawo su da muryanka ka halakar da su da muryanka to shaidan yana da murya malamai sai ta sharhin muryan yana fito a kiɗa da kayan bushe-bushe da menene da an haɗa da kaji wani sauti ya tashi yana didim-dim sai ka ga an yi haka can sautin shekani kenan ya yi kira to sautin ma yana nan yadda yake kiran mutane da sautinsa kala-kala wani ta hanyar busa wani ta hanyar music wani ta hanyar sika wani ta hanyar gashi nan dai kiɗe kiɗe kala kala to duk shine sautin shaidan ɗin. Allah maɗaukakin sarki wannan ya bayyana mana wakala a hadisi ya tabbata cewa anna lishaitani lisanan manzo Allah ya ƙara mana cewa shaidan yana da menene harce inda hadisi ya tabbatar wata rana manzo Allah sallallahu alaihi yana sallah sai aka ga yayi haka da hannun shi ya damke ana sallah sai da suka idar sai sahabai suka ce ya rasulullahi mun ga kayi wani abu a sallah da mu taba gani kayi ba kayi haka ya rasulullahi ce eh shedan ne ya zo wucewa ta gabana shine na cafke wuyansa na shaƙe na rike sai da harcensa me ya zazzago akan hannuna na ji sanyin harcensa da ba don dan uwana annabi suleiman. ya azabtar da shaidanu ba da na ɗaure shi a bishiyar dabino a madina yara su zo su gan shi su yi wasa da shi kamar yadda ake wasan kura a shahid a nan da na shaƙe shi ya shaƙu ya makuru sai da harshen shi ya zazzago a kan bayan hannuna haka da ji yana da harce wanzu Allah sallallahu alaihi hadisi ya tabbatar mana har ila yau shaidan yana da menene shaiɗan yana da abun nan kaho suna da kaho manzo Allah sallallahu alaihi yace idan kuka kintati yin sallah kada ku kintati lokacin fitowanta ko faɗuwanta domin tatlu wa taghrubu baina qarnai shaitan rana tana fitowa ta faɗi tsakanin mai kaho na shaiɗan shi yasa aka hana mu sallah nafila bayan sallah asuba sai rana ta fito ta daga haka nan bayan la'asar sai rana ta fadi wannan manzo Allah ya tabbatar a hadisi cewa eh shedan yana da yana da harshe yana da kaho sannan kuma har ila yau suna ci suna sha manzo Allah ya tabbatar mana da wannan yace manzo Allah sallama ya nuna mana a wajen tsarki yace idan mutum zai istijmari ya yi fitsari ko bayan gida bai samu ruwa ba kar ya yi amfani da me kashi <clears throat> kar ya yi amfani da kashin dabba ya ce fa innahu ta'amu ikhwanikum min aljinni abincin yan uwanku ne cikin aljanu shaidan yana sha <clears throat> yana ci suna cin tuwo suna cin shinkafa suna shan kunu suna shan koko a cin kosai yawa mazo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya zo cin abinci lokacin da aka gama cin abinci shaidanu suna yawo a gidajenmu daga lokacin da mutum ya zo cin abinci in bai ce bismillah ba ike nan shaidanu su je su gayyato yawan su samu mun samu wajen ci da sha abinda kake ci kake sha kana kurba kana aje shi ma zai kama ya kurba kana ci shi ma yana sa hannayen shi kai fa ka wanke hannu shi baya wanke hannu kasan daga bola suke daga bayan gida suke daga toilet daga kogo daga abin nan kazamai ne wari ne suke duk mai rukiya ya tabbatar idan aljani zai huduri na marar lafiya wari zai rika ji sannan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu cewa idan muka ci abu ko muka ajiye abinci ko abin sha mu rufe shi shedanu ba sa iya bude abincin da aka rufe ko da ɗan takarda ka sa ka rufe haka shaidan bai iya ɗaga shi ya sha maka abu ko ya ci maka abu su ce mun samu wajen ci mun samu wajen kwana idan baka ce bismillah abinci ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka manta cewa bismillah a farkon abinci ko abin sha can da ka tuna ka ce bismillahi awwaluhu wa akhiruhu zai amayar da duk wanda ya ci kafin ka ce bismillah din ya tafi ce in kace bismillah yayin da zaka ci zai tattara rundunansa da sa su ce ba mu da rabo a wannan mu tafi saboda haka suna ci suna sha hadisai sun tabbatar mana da wannan har ila yau ya tabbata cewa aljanu a harce a larabawa da a harcin larabci sun kasa aljanu suna nan nau'i-nau'i قال ابن عبد البر عبد البر الله مسا رحمه يجي ابن عبد البر يجي الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان wato aljanu a wajen larabawa harcin larabci a wajen larabawa a da suna nan hawa hawa hawa hawa na farko idan suna so su ambaci aljani zallan aljani tsantsan aljani suna kiran shi jinniyun aljani tsantsansa kenan na biyu idan suna son su ambaci aljanu masu zama a gidajen mutane akwai aljanu masu zama a gidajen mutane suna kiran su amir amir jam'in su ammar wato aljanu masu zama za ka ji amirul bait masu zama gidaje akwai aljanu masu zama a gidaje na uku idan suna so su ambaci aljanun da suke bijiro ma yara suke tsoratar da yara suna firgita suna tsoro sai ka ga yaro yana ce ga wani abu ga wani abu to suna kiran waɗannan aljanun arwa arwa idan kuma mugun aljani ne shaiɗani maɓarnaci ɗan ta'adda suna kiran shi shaitan kaga asalin shaitan aljani ne amma da yake shi ɗan ta'adda ne nan ne ya samo suna menene shaiɗan ko mu a mutane idan aka ce ka kiyayewa ne fa shaitani mu ma muna ba ma 'yan adam wannan sifa mu ce shaiɗani ne wane bi ma'ana ka san lallai ba mutumin kirki mai aikata alheri ba ne to su ma aljanu ɗin wanda ya zamanto mugu mai tsaurin kai wanda mugu suna kiran shi shaitan daga nan ne aka samo sunan shaidan wato aljanun ma ta'adda ne idan kuma eh, eh, ta'addancin nashi ya wuce irin na shaidan shine ake kiran shi marid shaitanun marid wanda nashi ya fi na wancan idan kuma abun ya wuce ya yi ƙarfi ya kai matuƙa sai su kira shi ifrit faƙala ifritun min aljinni ana atika in qabla an aiwa e eh, ifritu kenan ana kiran jam'in shi afarit to haka aka yi rankin ɗinsu wato ta'addancinsu ne da irin rashin jinsu shi yake ba su iri waɗannan sunaye amma dukansu dai aljanu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarta mana cewa aljanu nau'i uku ne akwai wanda suke tashi a iska suna tashi su tafi a iska kamar yadda tsuntsaye suke tafiya ko yadda ake harba rocket guduba ifritu ko kuma ɗaya daga cikin aljanu din nan wanda yake zai iya kawo annabi Suleiman gadon Bilkis daga inda yake kafin ya bar wajen akwai saurin zabura da tafiya kamar rocket suna da saurin tafiya yanzu za a iya aika aljani daga nan zuwa Kano ya ɗauko boka ya tura shi ya ɗauko takalman wanda ake so a sama cuta ya ɗauko takalman shi a kawo su nan a shafa abinda za a shafa na sihiri kafin ka ce kobo ya mai da shi ya aji ko rigan da mutum ya rataye ana iya aika shaiɗani a ce je ka ɗauko mun rigan shi a take ya ɗauko ya ka a shafa abin za a shafa kafin ka gama abin da za ka yi ka shiga ɗaki har an mai da shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ɗauki riga yayi mai. ya kakkaɗe shi in zai sa ya ce mai bismillah takalmi ma in za ka sa ka ce bismillah suna da saurin tafiya yanzu yanzu sai ya ɗauko wata hularka a a a riga ake kaiwa suna da saurin tafiya suna da saurin tafiya manzo Allah ce akwai masu tashi a iska akwai kuma wanda rikidewa suke macizai ne su da karnuka manzo Allah ya ta maimaita ce alkalbul aswadu shaitanun bakin kare shaitani ne akwai wanda macizai ne kuma ko karnuka ne akwai waɗanda manzo Allah ya wasin fun ya wa yaz'anun akwai waɗanda suke zuwa su sauka su kaura su sauka nan su kaura su ba sa zama waje ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan bayanin imamu tabarani ya ruwaito da hakim da bai haƙi fil asma'i wa sifati bi isnadin sahih a aljanu suna nan eh suna nan shaidanu suna nan eh suna nan wannan dalilai sun tabbatar da cewa suna nan duk da cewa akwai waɗansu kamar mu'tazilawa da jahamiya da waɗansu yahudawa kaɗan da kiristoci suna dinayin suna kore cewa babu aljanu da shaiɗanu amma mu a matsayinmu na musulmai cewa shaidanu da aljanu suna nan amrun ne kawai ma'alumin min addini bi darura al'amari ne kawai sananne a addini kuma ko kai kaɗan zauna haka za ka ji kana gamsuwa a ƙwaƙwalwanka da tunaninka cewa akwai shaiɗanu ɗin akwai shaiɗanu ɗin so wannan ya tabbatar dukkan al'ummar musulmi da ɓangare na kafurai sun tabbatar ahlul kitabi yahudu da na kiristoci sun tabbatar sai dai yan kaɗan daga cikinsu shekul ah, islam ibn taimiyya ya tabbatar da haka ya ya ambata haka a cikin majmu'u fatawa mujalladi na goma sha tara shafi na goma ayoyin alkur'ani sun tabbatar qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni ah, istama'a nafarun min aljinni sannan wa annahu kana rijalun min al-insi na bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaka ce ya Muhammad an mun wahayin cewa aljanu sun ji karatuna sannan Allah maɗaukakin sarki ce akwai mazaje daga cikin mutane masu neman tsari da mazaje na aljanu su je su kare su suna neman su kare su suna neman kariya daga gare su Allah ya ƙara tabbatar wa istarafna ilayka nafaran ya sami unar alquran falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallau ila ƙaunihin munzirin lallai ka tuna ya Muhammad lokacin da muka tura maka waɗansu jama'a na aljanu suna sauraron karatun alkur'ani da kake da suka zo sauraron suka ce junansu an situ da ka gama suka ce suka koma suna wa'azi saboda haka aljanu suna nan hadisai sun tabbatar aljanu da shaidanu suna nan hadisi na abu huraira ingantacce da bukhari da muslim suka ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi yace idza sami'tum siyaha dikati fas'alu Allah min fadli fa innaha ra'at malakan wa idza sami'tum nahiqa al-himari yace fata'awwadhu billahi minash shaitan fa innahu ra'a ash-shaytan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan kuka ji kukan jaki da na kare yana haushi to ku nemi Allah tsari sun ga shaidanu da aljanu ne idan kuka ji zakara ya yi irin caran nan ku roƙi Allah daga falalansa zakaran ya ga mala'ika Sani akwai hadisi mana musamman da ya hana zajin zakara ce domin yana tunatar da ku lokacin ibadanku. ku Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya tabbatar in ka ji jaki na kuka da abin nan ko eh, kare na haushi haka kawai to sun ga shaidanu ne da aljanu hadisai sun tabbatar da wannan to kamar yadda muka yi bayani a can baya shi shaidan asalin shi daga aljanu ne wato ya bijire ne tsaurin kai ne da shi shaidanin da Allah ya ba mu labarin shi a cikin alkur'ani da ayoyi masu yawa ya fito ne daga asalin dangin aljanu shi aljani ne da can a farko kana ya abudullah a farkon al'amarinsa mutum ne halitta ce mai bautawa Allah subhanahu wa ta'ala yana can sama tare da mala'iku a cikin aljanna kuma ya shiga aljanna daga nan sai ya saba wa umarnin ubangijinsa da ya umarce shi wa annabi adama sujada istikbaran wa uluwan saboda tsantsan girman kai da kuma nuna isa da takama sai Allah maɗaukacin sarki ya kore shi ya sallame shi daga aljanna inda fa gaba ta fara kulluwa tsakanin annabi a tsakanin shaidan da annabi adam kaga a ta dalilin annabi adam ne kin yi masa sujada ne shaidan fa aka kore shi daga aljanna aka sallame shi daga gidan rahama aka sallame shi daga duk wani irin jin daɗin da ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar aka sallame shi daga duk wani jin daɗi da ni'iman da ido bai taɓa ganin irin shi ba kunne bai taɓa jin labarin shi ba zuciya ba ta taɓa tunanin irin abin da ke aljanna ba ta dalilin shi ne ta dalilin annabi adam aka sallami shaidan aka kore shi sai kenan shi asalin shaidan kalmar shaidan kamar yadda na faɗa ta larabawa idan mutum ya zamanto mai tsauri maraji mai girman kai mai nuna takama da isa to nan ne suke makala masa shaitan nan ne suka makala masa shaitan inda shaitan ya samo asalin sunan shi kenan amma aljani ne aljani ne shi amma saboda tsaurin kai da taurin kai da ja'un ja da ya nuna mahalicinsa ya bijire wa umarnin Allah ya yi tawaye ya juya baya to nan ne sai ya samo lakabi mai ashaitan dama ashaitan shine mai saba wa Allah mai sako mai taurin kai sannan ya samu wani lakabi kuma na attagut ana kiran shi attagut kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya bayani allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut sai ya ce faƙatilu auliya a shaitani inna kai da shaitani kana ba'ifan ga auliya a shaitanin shaitanin shine aka fasara shi da asabut aka wanda suka yi imani da Allah mumunai musulmai su suna yaƙi ne don Allah kafurai kuma suna yaƙi don ɗagutu ya ce ku yaƙi masoyan shaiɗan wato ɗagutun shine shaiɗan to magoya bayan shi shine auliya shaitan allati ku ya jima masu goyon bayan ɗagutu inna kai da shaitani makircin shaitan yana da rauni ba zai iya samun nasara a kan mumini ba to ya samu wannan rank ɗin. shi kuma kalman ɗagutu bayan ya samu na shaitan saboda taurin kai da tsaurin kai da girman kai da jiji da kai sai ya samu rank na biyu kuma at-tagut at-tagut shine wuce gona da iri kamar yadda Allah ce inna lamma tsaga tsaghal ma'u kun fil jariya da aka yi flood lokacin tufan ruwan ya ya daga ne fiye da kima to sai ya samu tsago shine allazi tajawazal hadda ya wuce gona da iri ya daga kansa ya daga kansa har ya keta haddin Allah ya je ya naɗa kansa yace shi ma Allah ne inda ya samo ɗagutu kenan sannan kuma har ila ya samu wani lakabi na iblis ana kiran shi iblis wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fafasaka an amri rabbih afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimina badalan Allah ce ku tuna lokacin da muka cewa mala'iku gaba ɗaya su yi wa annabi adam sujada suka yi gaba ɗayansu illa iblis sai iblis shi iblis ɗin nan takan yu don Allah ya cire mana kar wani ya yi kuskuren fahimtar cewa ai an ce mala'iku la a sunan lahama a marahu su ba sa taɓa saɓa wa Allah ya aka yi kuma iblis ya saɓa wa Allah shi ne Allah ya ce kar wannan tunani ya zo maka ya ce a kana minal jinni ne sai Allah ya sauri ya tare wannan kar ya zo zuciyanka wa in kunna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu yace illa iblisa yace ba fa minal mala'ikati bane shi kana minal jinni ne shi asali daga aljanu yake fa fasaka sai ya saba umurnin ubangijinsa yanzu za ku ɗauke shi da zurriyarsa su ma suna haihuwa a fatattakizunahu wa zurriyatahu auliya amin duniyan za ku riƙe su majibinta masoya ku bar ni in ji Allah bi isa na badalan Allah wadaran musanyan da azzalimai suka yi suka musanya ni suka riƙe shaidan suka bar ni to kaga kana minal jinni ne shi asalin shi shaidan to iblis wato mutumin da ya imauce ya rasa madafa ya zama to desperate an sallame shi daga aljanna bai da madafa bai da makama da ya zo cikin mutane a ce a'udhu billahi minash rajim da yayi can a ce a'udhu billahi minash a'udhu billahi sai ya zamanto yanzu ya rasa inda zai sa kanshi ya imauce ya burkice kana mutahayyiran muttariban ya imauce ya rikice ya rasa to wannan kalman iblis inda ta samo kenan wanda ya rasa madafa an fidda shi aljanna ya rasa madafa in ya zo ayatul kursi ta kore shi in ya shiga can amana rasul ya kore shi in ya shigo na a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko ina aka karanta qur'ani baya zama in ya zo nan ya ji kiran sallah ya gudu ya bar wajen ya dawo ya makale da ya ji ikama ya kara arciwa ya zama to desperate shine iblis to asalin shi aljani ne ya samu shaidan sunan shaidan ya je ya samu ran in dagut ya koma kuma ya samu menene iblis trisa ne general na shedana wannan din haka ina fata an gane ko to eh, larabawa kuma kalman iblis a wajen su kafin ma zuwa musulunci duk wani mutumin da babu wani alheri a tare da shi suna kiran shi iblis to ta inda ya samo wannan sunan kenan ina fata an gane wannan ko to sai abu na gaba ya turan shaidan yake mutumin da baka taba ganin shi ba baka suranta shi amma shedan a asalin da ayoyi suka nuna mummuna ne mummunan gaske domin har ya buga shajaratu zaqum ta, don ka gane yace innaha shajaratun tambutu fi aflil jahim qal'uha ka ru'usu shayatin wata wuta ce wata bishiya ce don bala'i a tsakiyar wutan jihar jahannama take tsira a tsakiyar wutan jahannama shi sa waɗansu suka kore wannan da yake ba su imani da Allah ba waya za a yi bishiya ta ta tsira cikin wutan jahannama ko ba ta mutu ba a ce saiwoyinta da jijiyoyinta duk daga cikin jahannama suke suke abin nan ya aka annabi Ibrahim ya shiga wuta ba ta kona shi ba kuma ya rayu a ciki kuma wutan ta to mai sanyi sanyin ma na aminci Allah fa'alun lima yuridu ne qadirun idan yake zai abu taya za a kaja hmm? kai daga jin bishiyar da take tsira a tsakiyar jahannama kan kai ka kwatanta ta da bishiyar mangoro to tunanin dan adam kokolon dan adam idan Allah ya faɗi abu sai ya yi sauri ya kamo abin da yake gani na duniya sai ya auna da shi sai ya faɗi shi a gani shi yanzu da ya hura wuta a ƙarƙashin bishiya za ta mutu to ya rika kwatanta wancan ma to don bala'in ta Allah ce tsal'uha in ka ga in ka ga ƴaƴan bishiyan ka anna haru usu shayafin za ka ce kan shaiɗanu ne to da an ce kan shaiɗanu in ka ga to kawai he ka ji kana imaginating in abun kawai abu ne mara kyau bai da kyau qabihu ne lil sannan har ila yau yana da ƙaho biyu yana da ƙaho biyu za ka ga kaman turawan yunan su abin nan su har zana shi ma suke yana da jela yana da kunnuwa dogaye haka yana da waɗansu har zana shi masu domin yadda suke khayalin shi suke ganin shi a kwakwalwa ba abu bane mai kyau ba za ka taɓa ganin an yi doyi a ce maka shaiɗani shaiɗan aka zana ka gan shi an zana shi a kyakkyawan yanayi to wannan dai shine yadda shaiɗan abincinsu da abun shansu duka ga sunan dai an farfada to wannan shaiɗani da ya samu waɗannan suna saboda tsaban kangarewa da rashin ɗa'a ga mahalicinsa to ya kulla gaba tsakanin shi da annabi adam tun lokacin da Allah ya ce su yi wa annabi adam sujada su ɗan duka ɗin nan haka irin na ban girma ba su kwanta su yi sujada ba da yadda ake a'a Allah ma idan ya ce ai haka yana da iko shi ya ba da umarni amma ci malamai suna ce irin ɗan dukawa ɗin nan ne haka da ake wa manya-manyan sarakuna Allahu alam to daga nan da yaki Allah ya tsine masa albarka ya fidda shi da ya fidda shi ya tsine masa shi kuma sai ya zo ya roƙi Allah alfarma ya roƙi Allah alfarma ya ce ya Allah ina roƙonka an zirni ila yaumi yub'athun Allah ka dakatar da ni kada ka kashe ni har ranar da za a yi tashin kiyama ka tuna fa yaji ni annabi adam sannan ya zo kuma ya ce ya zamanto na ƙarshe a wajen mutuwa mutumin da ya girme ka ya girmi kakanka kakan kakanka kakan kakanka kakan kakanka ya girmi mahaifinka ya fi ka dabara ba ya fi ka sanin duniya ya fi ka sanin dabaru da hanyoyi da menene kamar kai ne yanzu kai makaranta ka gama university ka gama abun nan masters kai fiye ka dawo sai ka ga yaro a primary kawai kana kantar da shi wai zai maka wata dabara wanda kai shekaru nawa ka wuce irin wannan wataƙila kai dabarun da kai ma sun fi ma irin waɗannan amma wai zai maka su <clears throat> to ka ga bi ma'ana shi yasa ake kiran shi tsohon na jadu ne tsoho ne shi iblis tsoho ne ya girme ka a idonka aka haife shi a gaban shi gaba ɗaya ka haifi mahaifinka kakanka kakan kakanka duka duka ya sani annabi adam kan shi ɗima idon shi ne sannan kuma ya zai roƙi Allah kuma ya bar ransa har ya kaga bi ma'ana zai daɗe ya fi ka dukkan waɗansu dabaru tsoho ne daga lokacin da aka kunna wannan aka kore shi sai ya kulla gaba da ƙiyayya farkon abin da sai ya yi yuton ya koma aljanna ya ruɗe annabi adam da Allah ya ce annabi adam ya zauna a cikin aljanna da shi da matansa fakulu min ha ragadan haitu shi'tuma wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi Allah ya ce ka ci abin da kake so annabi Adam ka yi komai sai dai wannan bishiyar kada ka kuskura ka kusance ta shaidan sai da ya ya zagaya ya zagaya alkawarin da yawa Allah kuma don rashin kunya ma sai da ya faɗa wa Allah ajendansa ya ce fa bi izzatika la in akhartani la ughwiyannahum ajma'in لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين Allah da ya ce na jinkirta ba ce to ga ajanda na wannan mutumin da ka kore ni aljanna domin shi sai na halakar da zurriyarsa da 'ya'yansa gaba ɗaya zan zauna a kan hanya da suke wucewa kullum muna ta ihdina siratal mustaqim la aqudanna lahum siratakal mustaqim zai zauna a tafarkin ka madaidaicin nan zan rika zamar da su duk wanda zo in bige shi in kau da shi in kau da shi in kau da shi illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai ka na kwarai masu ikhlasi ya Allah yace irin wannan sannan bugu da ƙari zan zo musu ta gaba in zo musu ta baya in zo musu ta dama in zo musu ta hagu sai ka samu mafiya yawancin su ya Allah ba su maka ɗa'a da biyayya ba su shiga aljannan ba Allah ce ka je wanda ya biye maka a cikin su fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura wutan jahannama ita ce makomanku wato makoma sakayya wanda yake cikakke to tun a lokacin ya bayyana ajandansa ya kulla da annabi adam kuma yace ce banda ma annabi har zurriyarsa har zurriyarsa kaga ƙiyayyen uba ta gangara har kan ƙiyayya ta'ya mu kuma da muka zo sai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana wannan halittar muguwar sai Allah maɗaukakin sarki ce inna shaitana lakum aduwwun wancan da babanmu annabi adam ya kafsa da ‘ya'yansa suka zo suka yaɗu a doron ƙasa ya ce to inna shaitana lakum fattake fattakhizuhu aduwa shaitan maƙiyi ne a gare ku to ku riƙe shi maƙiyi ku riƙe shi maƙiyi ku guji dukkan abin da yake so innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir yana kiran mabiyansa ne domin ya afkar da su a cikin wato azaba mai tsananin kuna babu shakka shaidan da yake zai ƙullo ma ta gaba ta baya ta dama ta hagu ta sama ta ƙasa sannan zai kau da kai kuma fa baka ganin shi to babu shakka irin wannan ya kamata ka ce to bana ganin shi amma a faɗa mun ta ina zai shigo mun ya halaka ni din dole ba za ka san yadda za ka kauce wa shaidan ba sai ka san ta waɗanne ƙofofi ne zai shigo maka da yace ta dama ta hagu ai yana nufin in ya shigo ta wannan ƙofan zai canja wata in ba wannan ba ta yi ba zai canja wata zai canja wata yana da ƙofofi da yawa dole sai mutum ya san waɗansu ƙofofi ɗin sai ya san su manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna shaidan inna har cikin jinin mutum yana shiga jijiyoyin jinin ka vent na jini yana circulating yana shiga yana zaga har zuciyanka shaidan yana shiga ya zauna ya raya maka abin da zai raya ya shiga jini ya fita wannan a hadisin ina jin ummu salama ko wanda ta je wa manzo Allah lokacin yana itikafi matan shi ta je masa ta kai masa abinci ya zauna suka hira har tsakiyar dare manzo Allah ya fita a masallaci zai raka ta sai ya ga waɗansu sahabai guda biyu suna tafiya suna ganin manzo Allah a duhu yana tafiya da mace suka sauri suka yi gaba yace kai ta kai ku zo nan ku zo nan kun ga wannan wance ce mata ta ce ka ya rasulullahi haba haba ya rasulullahi ba wa zai zaci wani mummuna abu a gare ka ce a'a inna Shaitana ya jiri fibni adama majarar dam yace shaitan yana gudana a jinin mutum ya je zuciyan shi a mai walla shaitan zai iya binka wata ɗaya? kana koran abu gobe ya daɗa zuwa yana kokari ya gamsar da kai kana uzu billah kana kora zai iya wata biyu uku yana binka duk lokacin da ka kwanta ce kai wannan abun ko dai haka ne kai to ya ce matan shi ne to da ta ɗaga niƙabin mu gani mana har fa a zo inda shaidan zai walla in baka yanka da har ya gamsar da kai Na ci ne da shi zai bullo ma ta kofofi kawai daban-daban wanda iya tabbata yadda da wannan abin ka in zai kai ka ga halaka wutan jahannama wallahi zai zauna yi shekara yana binka wal iyazu billah ƙofofin da shaidan yake wa mutum ya halaka shi subhanallah akwai yadda yake farautan mutane kafin mu zo waɗannan ƙofofin akwai yadda yake farautan mutane na farko kafin ya da kai idan ya ga ya buga ya buga bai ɓadda kai ba ga abubuwan da zai shigo maka na farko zai fara gwada ka a kan kafurci tsantsa kawai kawai ya kawo maka tallan kafurci da shirka tsantsa kamar yadda Allah ya ce inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir ya kawo maka tallan shirka tallan sihiri wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma na hannu fitnatul falatakfur kawai zai kullo maka da kafurci tsantsa ta hanyar ka zama mai sihiri ko ɗan duba ko bugun ƙasa ko yanka ga wani Allah yanka wata dabba baka a yanka ta ta ƙeya ko a yi kaza ko a binne ta a rami ko abin nan ka riƙa kiran sunayen aljanu da abin da ka ya gamsar da kai cewa wani zai iya yin abin da ba mai iya yin shi ma sai Allah shi wani zai iya yi idan ya ga mutum gaskiya ya kubuta ya fi karfin shi a wannan to sai ya gangaro wani mataki na biyu sai ya ɗauko ka idan ya ga kana son kafurci sai ya ka maka wannan idan kuma ya ga kai mai tsaban son addini da kishin addini sai ya kawo maka bidi'o'i ya kawo maka bidi'o'i yana son bidi'a saboda ta fi saɓon Allah a wajen shekani saboda shi saɓon Allah lokacin da kake ka sani Eh, akrama kalla a samu addu'a dai wallahi muna addu'a muna da wata bukata maybe yana so ya bar shan giya ne samu addu'a in Allah yadda zamu bari Allah yadda nan da wata kaza zan bar kaza iri kaza ya sani abu yana damun shi amma bidi'a shi dalilin da yasa shi shi yake son bidi'a an sa mata malada mai ɗimbin yawa yana ganin barinta ba barin eh, asara ne na lada to zai gangaro wa mutum ta hanyar bidi'a ta hanyar bidi'a qul hal unabbi'ukum bil aktharin a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum anahum! yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah ce shin gaya musu shin kuna son in ba ku labarin wanda suka yi asaran ayyukansu a duniya shine wanda suka rike ɓata, suka halaka suka fi wani tafarki wanda su a wajensu ba wanda ya kai su kyautata tafarki idan shaidan ya ga ka kubuta na sai ya kawo maka kaba'ir zunub kaba'ir zunub ma'aikatan manya-manyan zunubai wanda Allah ce in tajtanibu kaba'ira ma hauna anhu nukaffir ankum sayi'atu in kuka ne manya-manyan zunubai to za mu yafe muku kananan inji Allah subhanahu wa ta'ala kamar idan ka ɗauko harkan zina shi ne asalin babban kabira ɗin to sai aka makala kallo reshenta ne taɓawa reshenta ne tsumbata reshenta ne kashe ido reshenta ne zuwa wajen abin nan reshenta ne to idan mutum ya nesanci shi zinan kanshi ya sare zinan duk wani abin da yake a kashi wannan bishiyar yanzu kamar bishiya akwai rassa akwai ganye akwai 'ya'yan bishiyar tana kashe shi babban ƙananan su ma sun bi amma idan shi na asalin yana nan ƙananan ne ƙananan ne kawai mutum yake aikatawa ba za a yafe ma ba sai ya bar sai ya bar babban shine domin in asalin tushen yana nan ko ƙanana ana aikata su suna tsirowa amma idan aka sare tushen duk waɗansu rassa da ‘ya'yan maza su mutu Shi ne in ta tajtanibu kaba'ira in kuka yi babban to za mu kankare muku ƙanana. amma in babban na nan ƙanana na nan ba a kankare su ba a kankare su bayan da za a yi kana zana ka ci ai aljumu'a ka ilal jumu'a insha Allah ka kafaratun da na je juma'a shikenan eh alwala zuwa wata alwala fara ne lima bainahuma sam sai annabi ya sa sharadi inishtu libal kaba'ir idan aka nisanci manya-manyan zunubai shaidan ya ga ka tsira ta wannan to sai ya kawo maka ƙananan zunuban ya ga ka fi ƙarfi wajen ka ba'ir to sai ya kawo maka ƙananan sai ka rika rena ƙanana ƙananan laifuffuka in mutum rika rena su to su kuma sukan taru ne sukan taru sukan taru har su halakar da mutum idan shi mutum ya kukuta sai shaidan ya ja shi zuwa ga marhalatul mubahat ya jawo mu ya rika kawo masa abubuwa na jin daɗi kawai na jin daɗi kawai kamar misali mutu ya rika kashe lokacin kallon tv a haɗa mai channel channels da dama a haɗa masa abin ne ya sai katuwar waya ya zo ya sai wata kwamfuta yana shiga intanet kullum a zaune yake kullum remote biyu ne a hannun shi kawai da ya ɗan motsa yana kwance kawai yana kallo ya ce a kawo masa ɗan maltina ya kwara a haɗa mai ti ya sha yana zaune kawai shine al'ibahiyat idan wannan ya ko kuma a je kallon kwallo a kashe lokaci a yi wata wai ana ana european league din nan kaga kullum sai an je an zauna ana sallah ba za ka je ba iyayenka su neme ka ba sa ganin ka komai ana ta ana kallon european abun nan har ga an yi dake dake har a kashe mutum a akan mutumin da baka ma san shi ba baka tam a maganin shi ba idan wannan bai same ta ta nan ba sai ya kawo maka abubuwa masu muhimmanci da marasa muhimmanci to sai ka rinjayar da marasa muhimmancin akan abu a masu muhimmanci kamar yanzu sallan juma'a an ce wanda ya zo a farkon lokaci yana da kamar ya yi sadaka da me wanda ya zo a lokaci na biyu sa wanda ya zo a lokaci na uku kamar ya yi sadaka da ƙato rago wanda ya zo a lokaci na na hudu ko kamar ya yi sadaka da tuwar kaza wanda ya zo a lokaci na biyar kamar ya yi to hayya ya zaɓi kwan sai ya zaɓi shi kullum a kwan yake kullum a kwan yake ba ruwan shi da raƙumin yana da iko kuma zai zauna kawai zai zauna kawai irin su ne masu buga ya liman ya gama hudu ba ka gaya mun yana communication da yaransa kullum a kwan shi bai son bai kokarin da kullum a same shi a a'a haka nan ma wani sahu ne ya fi falala a masallaci sai wanda yake sai wanda yake mafi sharrin sahun maza shine na Shi ne na baya to shi kullum a na bayan bai taɓa wani hoɓasa ya yi ƙoƙari ya ce sai na zo na gaban nan a'a in ma ya zo za ka samu to insha Allah ruku'in eh, eh, raka'an ƙarshe yake samu to ai an samu alhamdulillah dai an samu haka za ka tarar ta fata an gane ko kullum bai fata ya ji karatun shi ya ƙaru har izu ɗaya yanzu yana amma izu biyu a'a sheke tunda an samu na sallah in na haɗe na falaki da nasi ai Allah ce faqara umma ta yasara min alquran kullun yana zaune shi tun shekara da shekaru yana harkokin shi kai shi dai faqara umma ta yasara min alquran ya samu an samu na sallah saka zaka tar sai ya rike rike kanana na can kasa ya bar ya bar manya to haka nan daga baya idan ya ga lallai lallai abu ya gagara to shi kenan sai kuma shaidan ya kama shi na karshe wajen riya in ya zo maɗin riya ne kawai duk abin zai yanzu riya sannan ya zo da wuri ya shiga sahun gaban amma don riya ne ka duba abu mamaki ya zo a lokaci na farkon da ake samun raƙumin amma zero ne don riya ne ya kawo shi haka shaidan yake shigo waɗannan duka yanda shaidan yake gwada mutum kenan idan ya ga bai ci nasara ba to babban abin da shaidan yake kawo mutum shine ƙofa babba ta farko waɗannan duka winduna ne abban ƙofa ta farko da shaidan ke shiga mutum shine ya kawata wa mutum sabon Allah kawai ya ƙawata masa a zuciyansa shine at-tazyin wal khida kawata laifi ƙawata mummunan abu ka gamsu cewa mai kyau ne kawai da yaudara kissan annabi adam lokacin da shaidan ya je zai fidda shi aljanna sai ya ce masa ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla masa me kawata masa mulki ya adam shin kana so in nuna maka wata bishiya ta dawwama a cikin aljanna da kuma mulkin da baya karewa baya karewa ka duba yadda ya bullo masa sannan ya zo kuma ya ce masa ma na ha kuma rabbu kuma an cil kuma shajara illa an ta kuna malakai ne au ta kuna minal khalidin ta ga dawwama akan kujera dawwama kan kujeran mulki dawwama akan wai jin daɗi dawwama akan kuɗi kar su bushe to wannan babban kofa ce da shaidan yake shigan mutane mutum zai shigo ofis ku duba wa mulkin don girman zatin Allah wani mulki ne ya wuce aljanna ya wuce inda annabi adam yake ku tuna aljannan na fa Allah ya manzo Allah sai ce wallahi abinda ido bai taba gani ba yana cikin aljanna kunne bai taba jin labarin shi ba yana cikin aljanna zuciya bai taba hararo irin shi ba yana aljanna komai Allah ce wa ku fakula min ha ragadan haisu shi ituma ku ci abinda kuke so ku yi shawagi duka an baku inna laka fiha Allah ta ju'a baka da yunwa baka da tsiraici baka da komai amma cikin mil billions of ni'ima na aljanna bishiya ɗaya aka ce kar ya ci fa billions of abubuwa an ce ya ci kawai amma ɗayan nan out of billion shi ya damu annabi adam da shi aka shigo masa wai zai dawwama aljanna Wafi uh, wata aya ce ɗaya ce takuna malakai ne za ku zama to kaman mala'iku Allah baya son ku zama to kaman mala'iku ne shi yasa karku yace karku matsi bishiyan bai son ku dawwama a mulki aljanna din ka zama to mallakan ku shi yasa ce karku kusanci wannan bishiyan bai so ku dawwama a cikin nan gaba za ku fita to ta inda aka shigo dawwama akan ni'ima a ce mulkin ka ba a kudin ka ba za su kare ba life in kana kaza alaji kana kaza wane kana kaza wane kuɗinka da'iman suna nan cire sallah ɗaya cikin hamsu salawat ka zaɓi sallan da ba za ka yi ba Mulkin ka zai dawwama kuɗinka za su dawama ka yi alwala na kwana arba'in da giya jefa ƙur'ani jefa kwaɗe ta mutum dawwama a mulki shi sa za ka ga masu neman mulki da duniya ɗaɗɗaya ne ba sa tsal suke tsallake shirka a dafa yaro a ayi sakwaransa ya ci dubayin da ya zayyana mutuwai wannan shine ke tabbatar a mulki ya sha jini ya sha jini aka zayyana masa wannan zai tabbatar da shi a mulki ya jefa ƙur'ani a shadda aka zayyana masa ya gamsu ya yi zina da mahaukaciya a bola ya gamsu da wannan aka kawata masa ya yadda wani a ce yayi zina da muharramiyansa yayi wani a ce yayi da dabba jaka yayi duka a ƙawata masa kawai hayyaji ya gamsu wannan ne zai bashi mulki da dawama a can kuɗi to irin shi ne babbar ƙofa da shaidan yake shigowa mutane ya halakar da su don Allah bai ci nasara akan annabi Adam ba wala sai da ya ci nasara kuma ka duba wa sama huma nila kuma laminan nan yi ta rantse musu billahi allazi la ilaha illa huwa suna ci din tsiraicin ne ya fara tafiya ai tsiraici sai da suka ɗebi ganye suna rufe jikinsu to tazyin yakin badar shaidan ya zo ma ƙuraishawa a suran suraƙatu binu malik yace la ghaliba lakum ya zuga su abu jahal mun sa abu jahal an yi an ya koma an yi an ya koma cewa dukiyar makka ta kukuta abu sufyan ya kukutar da ita ce wa iz zayyana lahum shaitanu shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma wa inni jarul lakum falamma tara'at al-fi'atani nakasa ala aqibai wa qala inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah inna Allah shadidul iqab abu jahal ya kawata wa ƙuraisha ce yana tare da su yana supporting nasu yau duk inda suka shiga ba za a ci nasara a kansu ba sai da aka zo filin daga shaiɗan a surar suraqatu binu malik da ya gama mala'iku yadda a suka tsaya a position na badar tare da musulmai kawai sai ya juya a guje kafin dama na ga muku yana gudu kamar rocket kiw kawai ya bar wajen irin waɗannan yan katun ɗin nan sai ya ɗan bar wata ‘yar kura ma inda ya yi boris ya yi gaba haka ya gudu suka ce ya haka ce kai in ni a rama la ta rauna walla ina ganin abin da ba kwa gani ni ina tsoron Allah kawai to shine ka mafali shaitani in qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka ya ziga ka sai ka kafurta Allah ce to kaga ni ba ni ba kai fa Allah ce ka bi shi kaki to ni ba ni ba kai inni akhafullah mu duba abin da ya halakar da adawa da samudawa Allah ce wa adan wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum anis sabili wa kanu mustabsirin adawa da samudawa shaytan ne ya kawata musu bijirewa Allah irin karfin nan na kuwa ya isa ulman ashaddu minna quwwa yanzu ga su da karfin da Allah ya ba su da ƙarfin jiki da tsayi da menene har suna alfari ce man a shaddu minna kuwa wa ya fi mu ƙarfi Allah ce a ah, wala mai rau an nan lahan hum? halaƙahum awwala marratin huwa a shaddu minhum kuwa ba su tunanin Allah da ya halicce su ya fi su ƙarfi suka ta dukan ƙirji shaiɗan ne ya ce su yi alfahari shi sa in kai dukiya sai ce kai alfahari da dukiya ka zayyana li saba'in haka nan ma mutanen saba mutanen saba lokacin da hudu hudu ya bar annabi Suleiman annabi Suleiman ya zo bai ga hudu hudu ba yace ina hudu hudu ya je ya mun hujjar rashin zuwan shi ko in yanka shi fa makasa gaira ba'idin kai ya da yace wajattu yayi tafiya kasar saba ya samu imra'atan tamlikuhum ko wajattuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum anis sabili su kuma sai shaɗan ya ƙawanta musu yi wa rana sujada shine mafita ta baya aka halaka su ƙala ta'ala tallahi laqad arsalna ila a ila umamin min qablika dukkan al'umomi ce wa annabi in somari yace wallahi ya muhammad dukkan al'umomin da suka gabace ka mun aika musu manzanni fa zayyana lahumu shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum al-yawm yau shaidan shine majibin su a nan filin alkiyama walahum azabun alim annabi adam yace yace rabbi bima shaidan yace bima aghwaytani la uzayyanin lahum wannan kalman ita ce farkon abin da shaidan ya alkaranta wa Allah bima aghwaytani ya Allah da ka tsine mun ka kore daga aljanna la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin so kawatawa ayoyi da yawa sun zo wanda babu lokaci da zan ja su amma kaɗan daga cikinsu Allah maɗaukacin sarki yace wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhaznahum bil ba'sa'i wad dharra'i yace mun aika manzanniya Muhammad zuwa ga al'ummomi da yawa da suka gabace ka da suka kafurce suka ƙi bin manzanninsu sai na jarrabe su da tsananin talauci na jarrabe su da cututtuka la'allahum yatadarra'un wataƙila su tuba su dawo su riƙe Allah falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u maimako da muka jarrabe su da talauci da cututtuka su tuba su dawo mana in ji Allah sai suka ƙi walakin ƙasar qulubuhum sai zuciyarsu ya ƙara ƙeƙashewa wa zayyana lahumu shaitanu ma kanu ya amalun Shaiɗan ya ƙawata musu abin da suke falamma nasu hazban mimma zukiru bihi fatahana alaihim abwaba kulli shay'in hatta idza farihu a utu akhadnahum baghdatan fa idahum muflisun فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين Allah maɗaukacin sarki yace idan mutum ya yi alfahari muna son mu halakar da mutum in ji Allah sai mu buɗe mai komai gashi kana saɓa wa Allah kana saɓa masa kana saɓa masa sai mu maka buɗin komai kawai mu ƙara zubo dukiyan kana ƙara saba Allah muna baka ita muna baka komai rashin lafiya da zazzaɓi da ƙananan mura ma duk mu mu maka su inji Allah sai an kai point ɗin da mutum yana alfahari yana alfahari ya ce wai waɗannan da suke damun da wa'azi wai me suke nufi suna cewa wai mu nan kaza ni fadaran nike wallahi na kasa da wani shuru na buga da wani ni ko mura fa bana yi ma wai ana mu alqunuti kuna ji ko ko mura bana yi to Allah yace sai ya kai ya kai a take kai sai mu rade shi da ƙasa kai mu kama shi to shaidan ne yake ƙara dulmu yadda mutane Allah maɗaukacin sarki yace ya'iduhum shaidan yana alƙaranta mutane jin daɗi da aljanna wa yumannihim shaidan zai rika sanya maka buri kawai wa ma ya'iduhumu shaitanu illa gururan. shaidan baya abin alkawarin shaidan duka ruɗi ne da yaudara in ji Allah shaidan har ila yana kawata maka duk lokacin da kake ba da kuɗinka ga addinin musulunci da da'awa za ka talauce ya iduhumul الفقر amma wa ya'muruhum bil fasha in fasha ne mutum zai ba da dukiyar shi in wani abu ne na riya to kaga kofan attazin ƙawatawa abu na biyu attaswifu wa ta'jil ba kofa na biyu daga manyan kofofi da shedan ke shigan jama'a shine mutum ya rika cewa zan bari zan bari insha Allah zan bari ka rika zunubi ka san abin da kake babu kyau amma kana ce insha Allah zan bari sha Allahu muna shiga sabuwar watan hijiriya zan fara halartar jam'i katangadar zan fara azumin litinin da alhamis sha Allahu daga ramadanan nan in yazo ni na tuba ga barin abu sha Allah ramadana yazo ka ce sha Allahu da yi dai sitta shawwal in Allah da koma zai zamo normal sha Allah kana wuce sha Allah ana sauko haji komai na tsaya arfa komai zai zamo normal sai a shiga muharram muharram ta wuce zan yi zan yi zan shiga makaranta zan da ya koyo shine a taswif jinkiri mutu ya rika jinkirta wa kanshi ya rika jinkirta wa kanshi har mutuwa ta ɗauke shi a haka akwai wani a kalman da na faɗa last week na ce wani ne ce zai tuba in Allah da gobe gobe zan tuba sai ya mutu yau da dare tubu gadar fa mata fillai to kaga ba a yi ba to a taswif a taswif kullum mutum ya rika zan bari zan yi zan bari zan yi jinkirta abu jinkirta abu jinkirta abu wannan shine matsala kofa ce babba da shaidan ke shigowa mutane Allah ce innal ladhina taddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla shaidan ne ya rika jinkirta ku bari sai kaza ku bari sai kaza ai ya kamata sai kai tunani ya kamata sai kai shawara ka bar kaza ai ya eh, eh, nan eh, abun nan shekara mai zuwa za ka yi aure ai da ka kawai sai ka bar abin da kake marasa kyau na alfasha insha Allah in Allah da in aka sauko haji zan da yana shan giya in kaza kaza da na je na yi dawafi arfa na tsaya an gama zunubi kaza na bashi kullu sai kaga ana ci gaba na gaba alwaswasatu wa tashkik kofa ta biyu sai ɗaya rika sa maka shakka da wasu wasi a zuciyar ka ce kai anya addinin musulunci nan ma Anya azaban kabarin nan ma Anya kaza Kaji kana shakka akan halal kana shakka akan haram da aka haramta maka ana wa'azi kana shakka anya ustazan nan ma ba ma kawai na wani masarufi suke nema ba anya ustazan nan wa'azin nan da suke anya ba masara bane ba su da shi ba kaza bane kana ta shakka to waye je ya gano wa ya gani a ce azaban kabari za a ta da kai a zaunar da kai a faɗaɗa kabarin zira'i saba'in wani mutum zai zo maka ku zauna eh, kyakkyawa a ce maka ayyukan ka ne shi ya zo wannan a ce sa'in waɗannan abubuwan common sense you know common Kankaji mutum yana wani you know yana maka wani common sense a maganan Allah subhanahu wata'ala to kaji kana shakkan maganan Allah kana da mutum ya yi shakka ta maganan Allah ya kafurce maka wani shaidan yana shigowa ها واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نخيل وعناب وعطفناهما بنخل وجعلنا بينهما كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم نفسه قال ما أظن an tafi da hadhihi abadan wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wala in rudittu ila rabbi na la ajidanna khairan minha munqalaba qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula mutum ne Allah ya maka dukiya gonaki dabino ga inabi a tsakani ga ruwa yana gudana gona iya hangonka kawai iya hangenka kawai dabino ce tsakanin tushen dabinon ga inabi tsakanin su kuma da waɗansu shuke-shuke ga ruwa yana keta gonan ba sai an sha wahalan shayar da gonakin ba saboda kawai ya haukace saboda dukiya sai ya ga wa abokinsa shaiful fred ɗin shi ya ce na fi ka yawan jama'a yanzu kuma na fi ka dukiya zo mu je ka gani da suka shiga gonan ya gani ya ce ban zato wannan gonan za ta ƙare kaga ya karyata kullu man alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika zuljalal ya karyata a ayanan da Allah madaukakin sarki ke cewa um, um, a takaice ya karyata cewa gonan za ta kare sannan kuma ya ce wa ma a zunnu sa'ata ban fa alkiyama ma za ta tsaya ba ina wato in alkiyaman ta tsaya zai rasa wannan wannan gonan za ta yi kwalab ma yadda ba yace let azum ma alkiyaman ta zo wala in rujitu ila rabbi da aka maida ni zuwa ga ubangiji lajidan na khairan sai dai a bani wanda tafi wannan Mun munqalaba kaga yace yana zaton kiyama ba za ta zo ma yayi musun gonan nan za ta menene za ta kare maida masa martani da dan uwan shi a kafarta billazi khalaqaka min turab yanzu saboda wannan gona har ka cewa ubangijinka lakinna huwa rabbi la ilaha illa huwa shi Allah shine ubangiji na ba ruwana in tarani ana aqalla minka malan fa asa rabbi an yu'tina khairan min jannatika wa yursil alaiha usbana daga karshe ai ya halaka gonan Allah ne to shakka akan maganan Allah shaidan zai zo maka ka ji musulunci ma kana shakkan shi addinin ma kana shakkan shi anya aljanna da wutan na ma akwai ta anya azaban kabari akwai shi zaman kabari tambayan kabari sai ka ji kana shakka anya qur'anin nan ma to ya aka yi ma aka hada shi ya aka yi aka hada shi an ce a tarihi sahabai ne wannan suran wannan ayan tana hannu wannan wancan wancan wancan ya aka yi aka hada mutum da ya fara shakka fi sai na in shakka ta shige shi Allah ubangi ya rufa mana asiri shaidan yana zuwa wa mutum wannan kaga kawai ma ka daina ma himma na ɗa'a, ka daina himma na waɗansu ayyuka na nafilfilu da kake yi subhanallah subhanallah kwai rika sa maka shakka ka rika jinkiri akan sallah kwai rika sa maka shakka hai kai alwala kaga kaman baka yi ba ka fara zuwa masallaci tun ba a tada sallah ba sai ka ga wallahi har a yi raka a biyu kana waje kana alwala kana sakewa kana alwala kana sakewa ta ce kai rigar na anya ba ma na jasa kawai lambatun da na tsallake ɗazu anya bai ma taɓa kwata ba bari in je in yayyafa ruwa wannan darduma anya yara ba su mun eh, fitsari a kai ba babu fa abu fa sai shaɗai rika sanya maka shakka subhanallah Allah ubangiji ya rufa mana asiri sai kaga ka sake sallah ka zo ka yi ta he ka idan, he ka ji ai raka'a biyu kaman baka yi ta dai har sallan ka ji ta fita maka in ka zo yin sallah baka da wani tashin hankali irin in ka zo yin sallah domin ka san sai ka sake ta ka sake ta so biyar har ka ji sallan ta fita wani sa'in shaidan ya zo ya ce maka he ka ji kana zaune ka ce eh, Allahu akbar yanzu Allah shi ya halicci sammai da ƙasar ikon Allah to ita sama ta bakwai din me a ta samanta ne to an ce Allah yana kan al'arshi to me a ta saman inda Allah yake ne ƙasa ta bakwai ɗin me to a can ƙarƙashin ta bakwai ɗin ne to can ƙarƙashin ta bakwai ɗin me ne shi kuma a ƙarƙashin shi ne kana shaidan ya ɗauke ka ya ɗauke ka kai zurfi to irin wannan idan ya fara zuwa maka ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash in ba haka ba zai ja ka ya kai ka wani irin tunani shi yasa sahabai suke cewa manzo Allah wallahi shaidan na zuwa mana ya manzon Allah ya raya mana wani abu wanda da in mun kuskura mun furta shi da harcin wala da ka furce to shine fa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billahi min ash in kaji shaidan yana ja ka zai kisge ka irin wannan da ka ce a'udhu billahi min rajim shaidan zai barka insha Allah tabaraka ta'ala abu na hudu daga cikin kofan da shaidan yake shigo mutum ya mantar da kai alheri kwata-kwata a rayuwanka kana da dukiya miliyoyi wallahi sai ka ga baka taɓa gina masallaci ba baka taba gina islamiyya ba baka taba taimaka marayu ba baka taɓa taimaka ma ɗalibi guda ɗaya musulmi ya graduating ba baka taɓa kai kobonka asibiti wani ya warke ba baka taɓa sayan magani ba haka kai kuɗin nan ka tashi rijiya na burtsatse wannan baka taɓa tona mutane ba baka taɓa ba kawai shedan sai ya cire maka ga da cin kayan daɗi an fita shopping an tattara iyalai mun je dubai ne an ci nan an siyo kaya an sayo darduma an canja kayan falo an canja wa iyalai motoci an canja wayoyi an sai ka samu haka shaiɗan kawai yake sanya kake ta spending kuɗin ka kawai wannan gidan zan rushe shi zan gina wani zan bar wannan gidan zan koma zan sai generator standby zan yi kaza zan sai motan yara zan yi kaza wallahi ta haka kawai kake kashe kuɗi miliyoyi baka ma san ka tuna lahiranka ko wani abu na indomin waƙafi kai a rayuwanka ba shaitan sai ya cire sai sa Allah ke ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiku kada ku yadda ku kasance tamkaran da suka mance da Allah shi ma Allah sai ya mantar da su kansu din nan waɗannan su ne fasikai bai kaga ka riƙe mukami babba a Najeriya wanda wallahi wannan mukamin naka zai sa ka ɗaukaka musulunci ka yi wa musuluncin ka gata ka yi wa sunan manzon Allah ka gata amma shaidan sai ya cire maka shi gaba ɗaya a kwakwalwanka kawai abu kaɗan mun fita hutu Amerika abu a kaɗan mun fita Dubai abu a kaɗan an ba madam da yara suna hutu abu kaɗan an kama gida a London an sayi wani a can yara can suke ya alalube alalube ko he rasa maya ake ma har mukamin ya kukuce maka sai ka zo cikin jama'a sai ka ganka fanko baka da nauyin komai don ba wanda ka tsina nawa yaran da suke kallon gidan kuma baka taimaka ma ɗaya da wani mukami ba kuma wallahi takarda za ka bayar kawai ma malam sai ga kawai ka ɗaukaka musulunci waɗansu na sha zama da su a nan manya-manya a nan har waɗansu mukami ya kukuce mun sace ran kai daɗe ba wai ka bamu daga aljihunka ba contract kawai za ka bamu yau za ka iya awodin contract na 1 billion a ofis ɗinka ka ce percentage kaza ku ka yan uwa musulmi masu kamfani percentage kaza gashi ku gina makaranta fasantar kaza a sa a makaranta kaza ta ce a haka arnan nan suke gina har university ba wai in mun zo maka kullum ka ciro ka ba mu ka yi haka ko ka rubuta ba ma so nan ba za ka iya ba ba za ka iya ba amma kana da matsayin da ana awodin contract kai kana sa hannu me yasa ba za ka nemo amintattun masallaci kaza da makaranta kaza amintattu Ga shi an ba da kwantar na dubu ɗari biyar kaza a sa a ci gaba da gine-gine a yi kaza kaza a yi aikin nan za ka iya wallahi tallahi waɗansu suka bar muƙami wani ka samu direba wannan ana ɗaukan direbobi ba zai iya ɗaukan yaron angonsu ya basu ba ka san jaraba da Allah yake ma wasu ka ba wa PA na a ba wa PA na takardun PA shi daga nan shi kenan wani abu mai ya gudu ya ɗauko ƙannan matan shi da abu yi kenan fiɗa maganan fiɗe ta ƙare to haka mutanen mu Allah ya kai su muƙami ya ba su dabara ta shiga aljanna ga ta zai shaidan ya cire musu wannan tunani Shi ne Allah maɗaukakin sarki ya yace shaidan ya mantar da mutum alkhairi ya rika tuna masa shari'a da sharholiya da abubuwa shi yasa Allah ce istahawadha alaihimu shaitan Fa'ansahun ansahum zikrallah ulaika hizbu shaitan ala inna hizba shaitani humul khasirun shaiɗan ya yi dominating ya mamaye tunaninsu da zukatansu ya cire musu ma ambaton Allah da tunanin Allah gaba ɗaya ya mantar da su Allah ubangiji ya rufa mana asiri kofa ta biyar a takwif shaiɗan zai rika zuwa ya sa maka tsoro in ka sa maka tsoro in kana ofis ce to za a ce fani wani terrorist ne idan na taimaka addini yanzu in na yi maganan addini za a ce ni terrorist ne idan na ce matana ta rika sa hijabi fa gaskiya ina jin zan rasa kujerana zan fito siyasa kwanan nan zan fito kaza kaza sai rika sa matan shi da Allah kabin na a rika rage ana a rika sassautawa a rika sassautawa tana sa niƙabi ka sa ta kiri tana sa hijabi har kasa sai ka ce friends ina za su zo ɗan fati ki ɗan sa kawai ki sa kawai kuma in sun zo no problem ki ɗan su hannun ko ku haɗa hannu me wannan shi da Allah shi ne nasarar mu ai wallahi tallahi tana sa hijabi mai kadi ya sa ta cire ta sa hijabin ma ta dawo gele ta zo kuma tana gaisa da mutane wai kar a kira shi terrorist kar a kira shi mai addini kar a kira shi mai zafin addini kar a kira shi kaza kaza kuma ya tirsa ka ga ba ta so ba ta saba ba ya zo ya sa su su ci abinci kuma a tebul ɗaya eh su zauna da abokan ana ci ana ci tana zuba zauna zauna no problem ja kujera ja kujera ah, ya wannan ah, first lady kenan insha Allah to be eh, first lady ko kuma a ofis ɗinka in mutu ya shigo ya ce salamu alaikum ka ce a'a ka ce buga ƙararrawa kawai ko kuma akwai masinja ka ga yana tsoro wai kar a kama shi da wani abu na addini yana tsoro kar ya yi subscribing kanshi a ga is attached to addini yana tsoro mu yana tsoron bari komai bai so ya gani ƙur'ani bai so ya gani a ofis a ah, ku aji wannan kai mun gida Faiso! so to shaidan sai ya sa maka wani irin tsoro shi yasa Allah madaukakin sarki yace innama zalikumu shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin shaidan in ka ga mutum tsoro irin wannan nayi ma Allah wani abu to shaidan ne yake tsoratar da majibintansa mabiyansa Allah ce kada ku ji tsoronsa ku ji tsorona shi yasa ka ga wani in ya samu kami yana tsoro to yanzu idan nayi za a ce ban yi adalci ba yanzu idan nayi za a ce yi taking sai yanzu idan nayi musulunci kaza za a zo a to sai wani in ya hau ya ce ba ruwan shi shi yana ganin hakan shine tsantsan adalci su kuma suna samu sai su a fili maza su faɗa a fili maza su yanzu akwai gwamnan abin nan gwamnani abin nan abin ya rubuta na 700 million ya ba ma wata makaranta ta abin a imoset din nan ko ina ne kwanan kwanan nan kuma wani ya fito ya rusa masallaci christian state ne wannan ba na regretting ban tsoron kowa amma mutum fa a jiharsa inda ake 99.9 duk musulmi yana tsoro ya fito ma a ga ya faɗi wani abu na musulunci a jiharsa ba wannan chorus ne shaidan ya sanya wani irin tsoro ma mana duk lokacin da ya nuna kusancin ga Allah kamar zai rasa abun abun duniya to shedan yana shigowa mutum wannan shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna wani sa'i ko shedan ya rika zuwa maka a mafarki wani abun tsoro ma malam sai to ko ana mun ne ko ana mun kaza ne ka tsorata ka rikice sai a fara shiga bokai shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ar-ru'ya salihah mafarki mai kyau min Allah wal hummu shaitan idan mutum ya ga abin da bai masa ba mummunan mafarki ya tashi yayi yi tofi sau uku ya kwanta abun shi ya canja ya canja abun eh, ta inda ya kwanta sai na shida a tahzin bakin ciki wani sa'in mutum ya rika jin shi kawai frustrated haka ma malan ya ji kawai me yake damun shi nema duniyar bata da daɗi sai faɗa da iyali sai faɗa da makwabta bai magana da wannan ya zagi yara ya daki yara ya tarwatsa su a yara ce ke munafuka ce ke kike tarbiyyar yaran nan suke mun irin wannan <coughs> bakin ciki dai <coughs> kama fali shaitani ne izgara qala insani ikfur shi din ne kuti ya rasa komai ma ma abin da ke masa daɗi bai da alaka shi ɗaya shigo maka da irin wannan har ka gamsu ana maka ne har ka gamsu kai ba za ka iya komai ba na bakwai shaɗa yana shigowa mutum a fuskan sha'awat sha'awan abubuwa kawai yawai ta son dukiya da tara ta bata da amfani yawan son gina gidaje ga an gina gida tozo tozo dala dala dala ga sunan karrasa mai zai yana mutuwa magada su kasa maintaining gida komai an kawo shi daga German wannan an kawo shi daga Poland ka yi gidan da an gudu zuwa fance ka a samo abu a sa ka ma malam sai ka ga mutum ya mutu an rufe gidaje shi ba haya ba ba mai iya ɗaukan haya a zo a ce to a saya magada za su raba a kasa saya a kasa duk abin da yake ciki ya fi ƙarfi ka ga an rufe gidaje suna tsatsagewa suna kura suna gizo-gizo suna abin nan ka ga mutum da guest house a nan da waɗansu abuja kuma duk ran da za a yi ciwacon fili yana ya kama wani fili kuma sabu kadarori kawai yana da guest house a nan yana da wani a can wallahi wani sai ya yi shekara uku bai je wani guest house ɗin shi ba Ma'aikansa tv da gadaje da fridge da komai banda masu gadi ba abin da aka bari a wannan waɗansu ma a riƙa ba su kuɗaɗe ana shiga da mata ana fasikanci ana kwana a wajen an mai da shi kamar hotel a riƙa sallaman su amma wallahi ba zai iya ba da gida ɗaya wakafi wa marayu ba ba zai iya ba da fili ɗaya na makaranta ba zai iya ba da fili ya gina masallaci ba kuma yara ka samu duka an graduating ma makaranta an gama sai dai kawai su ma wani sa'i kaga yaran suna amfani da gidajen wajen alfasha da fasikanci da makamantansu bayan wannan a sanya wa mutum kuma tsananin son menene mukami mutum fa ya yi gwamna ya gama yana at the age of 60 amma yanzu ana artabu da shi sai ya je senato sai ya zama senato kuma instead ɗin shi ta local government ne ya riƙe yana gwamna fa to yanzu senator fa waɗansu ko ten local government ne fa tun da senator ma kashi uku ne amma yana mutuwa shi da ya yi talatin ɗin ya riƙe su shekara takwas amma yanzu yana mutuwa kuma yana artabu ana shirka sai an riƙe goma cikin talatin da ya riƙe shekara takwas don senator ai ba duka jiho ba duka local government ɗin ba ne yana bala'i akan wannan kawai ko ya zama to na zone 1 ko ya tsaya zai na zone senator na zontiri wanda kuma ya riƙe da gaba ɗaya suna ƙarƙashin shi ya yi shekara 65 fa yanzu an fito da wani mai can sai an yi wani mulki maimako a yi ritaya a dawa Allah abinda aka ɗan tara aka gina a koma ma Allah abinda ya rage a'a sabon wata rayuwa za a buɗe kuma shine hubbul jahi sai kuma hubbul nisa'i zayyina linnafi, hubbu shahawati من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة yanzu kuma a da age on zai buɗe wani katafarin fili wai zai gina wani gida an kai shekara saba'in zai gina wani katafarin gida zai yi aure ne zai aure wata ya sake ta farko da ta haifar masa 'ya'ya ya sake biyu yaran ga sunan yanzu zai aure wata ne haka za ka karar kawai da ka ga auren kawai wannan na cin kuɗi ne kawai haka za ka tarar subhanallah kaga yana hawa wani flashita yana so ya dawo yon a je a gyara jiki a tattara fatan da ta sauka ɗin ta ɗame a ɗan shafa wani mai shi ma krim yana hawa flashita shi ma a ganshe wai har yanzu shi yon ne har yanzu bai yadda ya yi waɗannan shekarun ba wallahi talla da za ku zauna hayar rika zure wai an shekarun karawa mai a certificate of birth din shi ba haka bane har yanzu shi dai bai yadda ba yana nan a yau subhanallah ta ubangi ya rufa mana asiri manzo Allah ya ce yana daga cikin alamun tashin kiyama kaga tsoho yana kokari sai ya mai da kanshi matashi at-tashabbub manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kaga dukiya kaga mukami to wallahi bai kai ya fi kaman a yiwanta kuraye guda biyu a kulle kuraye a yiwanta su kwana uku yanda in aka sake su aka buɗe suka hau garken tumaki yanda kafin ya zauna ya ci ɗaya sai ya kakkarya goma kafin ya kaba ɗaya to ya wallahi ba su kai mai son mulki da duniya ba wannan barna idan aka sake su akan al'umma abu na takwas a taharishu bainal Musulmi. shine shaidan ya rika haddasa fitina tsakanin musulmai haddasa fitina tsakanin musulmi abu kaɗan sai ka ji malam ya kullo da wani abu wanda yake mustahabbi ne a yi ta sabu da shi a yi ta faɗa an raba masallaci an raba makaranta an wani da wani kaza wani da wani kaza dukkan akan abun duniya ya ta kawai wani haika ji yan zaka ne aka bayar amma ta raba kan malamai a waje ta raba kan al'umman musulmi wani yar mota ne aka ba rigwagwa ma in ka ganta amma ka samu abin nan wani kawai dan buhun abinci ka ya raba tsakanin al'umman musulmi abu dan karami kawai kwa bai sai ya haƙura da na zato na tara ƙoƙarin ɓata ibadu wanti kasiha mutum ya zo yana sallama kaga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yana kallo yana sanin subhanallah Allahu akbar salamu salamu kai ya tashi ya kai ya tashi har ya gama bai san inda yake ba subhanallah abu na goma shine al'i